اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ودن waɗanda ودن yi masu bauta cikin mala'iku da wasunsu su kansu suna neman abin da zai kusantar da su ne zuwa ga Allah na aikin kwarai kuma suna rigegeniya ne a tsakaninsu don ganin wane ne zai fi kusanci zuwa gare shi da biyayya kuma muna fatan yi musu jin kai kuma suna fatan yi musu jin kai suna tsoron karye musu azaba hakika azabar ubangijinka ya kai wannan manzo ta kasance abin da ya dace a ji tsoronsa